Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai, Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Litinin 21 ga watan Fabrairu. a babin rahotanni za a ji yadda kungiyoyi ke taɓullowa suna tarurruka masu kama da sharar fagen siyasa to sai dai wani mai ruwa da tsaki ya ce yaƙi da ƙabilanci ya kamata kungiyoyin su sa gaba ko don menene domin kabilancin nan yana ɗaya daga cikin abin da ya cuci mutane aka jefa wannan ƙasa cikin halin da ake ciki za kuma a ji inda aka kwana game da shirye-shiryen babban taron jama'iyyar apc mai mulkin najeriya kamar kowace ranar litinin yau ma muna tafa da shirin zauren matasan voa wanda nasiru adamu ifikaya ke gabatarwa akwai mu kuma da sharhin jaridun najeriya amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. A jiya Lahadi, Rasha ta faɗaɗa atisayen sojojinta a Belarus tare da iyakar arewacin Ukraine kwanaki biyu bayan ci gaba da musayar wuta babu kakkautawa a gabashin Ukraine tsakanin 'yan aware masu ra'ayin Rasha da dakarun Ukraine. Atisayen rasha da dakarun Belarus a da an tsara za a gama ne a jiya Lahadi. an tsawaita ne yayin da shugaban rasha vladimir putin ke nuna karfin sojinsa a kan iyakar ukraine inda ya girke wasu dakaru su dubu dari da hamsin sannan ya raka su da atisaye na sojojin ruwa a bakin tekun bahar aswad da ke kudancin ukraine ɗin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa a shirin state of the union na kafar cnn cewa ƙara girke sojojin rasha da aka yi sosai cikin makonnin bayan-bayan nan da hari ta yanar gizo ga ma'aikatar tsaro ta ukraine da kuma manyan bankuna a makon da ya gabata sannan yanzu kuma barkewar fada a gabashin ukraine da ya yi sanadin mutuwar sojojin ukraine guda biyu ya nuna alamar cewa rasha tana bin dabarun da ta shirya ne gabanin babban yakin da ke tafe sarauniyar ingila elizabeth mai shekaru 95 a duniya ta kamu da cutar covid-19 kuma da wasu 'yan alamun cutar a jikinta amma kuma ana sa ran za ta ci gaba da ayyuka masu sauƙi cikin makon nan a cewar fadar buckingham a jiya lahadi sarauniyar ta kamu da cutar covid a cewar fadar mai martaba tana fama da mura amma ana tsammanin za ta ci gaba da aiki mai sauƙi a windsor a cikin mako mai zuwa fadar ta ƙara da cewa za a ci gaba da kula da lafiyarta kuma za a bi duk dokokin da suka dace charles ɗan shekaru 73 kuma magaji ga sarautar ya janye daga wani taro a farkon wannan watan bayan ya kamu da cutar coronavirus a karo na biyu majiyar fadar ta ce ya gana da sarauniyar kwanakin baya Labarin suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc UNICEF ta yi shelar buƙatar tallafin kuɗi na gaggawa a jiya Lahadi a wata hoɓasa ta taimaka ma dukkan malaman makarantun gwamnati a Afghanistan na watannin Janairu da Fabrairu. Tana mai cewa wannan yunkuri zai ba da damar ci gaba da samar da ilimi ga 'yan mata da maza masu shekarun zuwa makaranta. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta ba da kuɗin wanda ya yi daidai da dala ɗari a wata ga duk malami Tallafin zai amfani kusan akalla malamai maza da mata 194 a faɗin ƙasar waɗanda ba a biya su albashi ba na wajen wata shida. A wata sanarwa UNICEF ta ce hukumar da kuma abokan hulɗarta sun ɗauki wannan mataki bisa la'akari da muhimmiyar rawa da malamai a Afghanistan suke takawa a fannin ilimi. da kusan miliyan 8.8 ne suka shiga makarantun gwamnati biyo bayan rashin tabbas na tsawon watanni da wahala ga malamai da yawa muna farin cikin faɗaɗa wannan tallafin gaggawa zuwa ga malaman makarantun gwamnati a afghanistan waɗanda suke ba da himma wajen koyar da yara a cewar muhammad ayoya wakilin ƙasar a unicef a gaida Hanifa kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya za mu nufi Najeriya inda 'yan kwanakin nan ake ta ganin kungiyoyi na bullowa suna tarurruka masu kama da sharar fagen siyasa daga Kano ga muhammad Ibrahim Kwari da cikakken rahoton. baya ga yawaitar kungiyoyin neman goyon baya ga mabukata madafin iko a matakai daban-daban musamman kujerar shugaban kasa tare kan boye da na fili na gudana a birane da garuruwa na sassan kasar kan yadda za a saita tafiyar neman bukata alal misali daga farkon watan jiya na janairu zuwa yanzu kungiyoyi da dama da sunan mabukata a cikin jam'iyyun apc da pdp sun gudanar da tarika a nan kano da nufin yada manufar bukatar siyasa Sanata Masaudu El Jibril Doguwa tsohon ɗan majalisar dattawan Najeriya ne daga jihar Kano ya yi tsokaci dangane da bambancin ƙungiyoyin neman goyon baya na yanzu da na zamanin jamhuriya ta farko da ta biyu a Najeriya. Raba uku aka yi ƙungiyoyin matasa, ƙungiyoyin mata da ƙungiyoyin dattawa. Domin me? Domin kowa isan ga rukuninsa. Da sunan jam'iyyar siyasa ake ba da sunan ɗan takara ba. Domin ai a wancan karan an fafa mayar da hankali a kan cewar ita kanta jam'iyya ita ce uwar kowa saboda haka babu wanda ya isa ya ce zai tafi ije ya dinga tallan tallan kansa ba tallan ita kanta jam'iyya ba sai dai idan ana tafiya in ya so ka sunanka da sunan jam'iyyar idan ka zama dan takara amma dai zamana a ce a'a daga lokacin da aka zo an kafa waɗansu mutane a ce babu wadda suke kallo sai wannan mutumin i zaman a ce sunan ma ita kanta jam'iyyar an rufe ta to ba a yi a wancan karan ba jam'iyya ita ce kan gaba ita za ka yi tallanta. yanzu haka dai masu fashin baki sun fara nuna mahimmancin yin la'akari da kalubalen da ƙasa najeriya ke fuskanta wajen gudanar da al'amuran siyasa a yanzu. Walayi ina ɗaya daga cikin masu tunanin babu abin da idamu najeriya irin kabilanci da aka gindaya wa mutane domin kabilancin nan yana ɗaya daga cikin abin da ya cuci mutane aka jefa wannan ƙasa cikin halin da ake ciki ne abin da yake damuna shugabannin yanzu kullum suna karanta mana tarihi na abin kirkin da magabata su kai amma kuma su sun kasa aiwatar da abin da aka yi to yanzu fa abubuwa sun yi nisan da ya kamata a ce kowane matashi shiga hankalinsa ni abin da nake kira da su kansu jam'iyyu. duk wanda za su fita takara to ya zama farkon matakin sosan wanke shi a ce ba shi da kabilanci zai ɗauki najeriya duk ɗaya. Muhammad Idris kenan wani matashin ɗan fansho a Kano shi kuwa ta kwaransa comrade abdulkadir ahmad jogana na cewa zaɓe ne yake tahowa na shekarar 2023 a matsayinmu na 'yan najeriya wanda muka fuskanci ƙasar nan ya kamata mu tsaya mu yi nazari mu daina yin makauniyar biyayya wajen zaɓe da fidda shugaban ƙasa a najeriya muna so yanzu za mu tabbatar cewa wanda zai fito da najeriya fili ya fito da ita daga cikin kangi da take ciki shi muke bukata ba ma son wani mutum ya zo ya ce ya zo takarar shugaban kasa yana wakiltar bangare kaza hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da hukumar zaben najeriya inec ke ci gaba da bada katin zaɓe ga 'yan ƙasar a wani mataki na tunkara babban zaben ƙasar a baɗi idan allah ya kai mu mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano Nigeria. A gaida Mahmud yanzu kuma ga Hanifa dauke da labaran duniya kashi na biyu. kwana na kokarin kashe wata gobara da ta barke a ranar laraba a wani jirgin ruwa da yake dauke da motocin alatu wanda ya samu matsala nesa da gabar tekun tsibirin azore na kasar portugal a cewar jami'in tashar inda ya kara da cewa ba a da masaniyar yaushe za a yi nasarar kashe wutar jirgin ruwan na facility ace da ke dauke da kusan motoci dubu hudu da suka hada da porches porches audi da kuma bentley da wasu kayan lantarki masu batirin lithium suka kama da wuta a tsakiyar tekun atlantic a ranar laraba an kwashe ma'aikatan jirgin su 22 a ranar dole a bi a hankali wajen aikin kashe wutar a cewar hau mendes cabanas wani kyaftin a tashar da ke kusa da tsibirin na azore na fayel ya faɗa wa kafar sadarwa ta reuters a ranar asabar cewa zai ɗauki lokaci china ta kashe fitilar wasannin olympic a jiya lahadi tana mai kawo ƙarshen wasannin da za a rika tunawa da su saboda ɗaukar tsatsauran matakan kariya ga cutar covid-19 da kuma fushi kan badakarar da ta taso game da 'yar wasan gudu bisa kankara ta rasha mai shekaru 15 mai suna kamila valiva shugaban sin xi jinping ya halarci bikin wanda aka yi a filin wasan bird's nest inda shugaban kwamitin wasannin na olympic thomas bach ya bayyana wasannin na beijing a matsayin na ban mamaki kafin a ayyana rufe su wasannin na beijing waɗanda za a iya cewa an yi su cikin wata matsatsiyar da'ira su ne wasannin olympic na biyu cikin watanni shida da cutar covid-19 ta hana sukunin yin su da armashi a gaida hanifa kabir isa da ta karanto mana labaran duniya. har yanzu dai kan batutun siyasa muke inda za a ji halin da ake ciki game da shirye-shiryen babban taron jama'iyyar apc mai mulkin najeriya salaye shehu ashaka gare ka rashin ganin ware yankunan da 'yan takarar mukamai za su fito ya buɗe kofar masu son takarar daga dukkan yankunan arewa na fitowa abun dubawa ne Masanin kimiyyar siyasa na jami'ar Abuja Dr. Abubakar Kari ya ce akwai fargabar komai ka iya faruwa game da zaben da ke da ayar tambaya. Dole da walakin a kona ba a kasa wadda ba a gaya wa 'yan Najeriya shi da yake faruwa. To kuma wannan abu yana da hadari kwarai da gaske a ita jam'iyyar APC. Na farko dai ka ga babban zaɓe na ƙasa yana ƙara karatowa. Yanzu kasa da shekara guda ne. To amma har yanzu ta kasa a ce ta kintsa kanta. to wannan zai iya jefa makoman jam'iyyar a cikin haɗari kwarai da gaske. Shin an shirya gudanar da babban taron ne ko kuwa a'a? Shi kuma memban kwamitin riko na jam'iyyar Sanata Yusuf A. Yusuf ya kauce wa bayanai filla-filla kan babban taron duk da yana nuna shirin taron na nan 26 ga watan nan. Ni dai a maganan da zan ce mun faɗa wa INEC a 26 za mu yi convention so sauran magana you know, ko a je wajen inec ko ko a je wajen ita ame wajen secretary shi secretary jam'iyya mu a apc ta rubuta wa inec akan zai zai convention ran 26 ga watan a february kuma an je an gabatar da wannan wasiƙa ma wajen shi shugaban ƙasa ni ba na ma kwamiti na media a wannan caretaker extraordinary convention planning committee da ina nan da zan iya magana a kai sauran bayanai wanda ba watakila za ku gansu da shi za su fito ne daga shi secretary ko national secretary na ita caretaker extraordinary planning convention committee Shin jam'iyyar APC ta shirya warware rikice-rikicen da take fama da shi kamun babban taron? Ita ce tambayar da nema gwamnan jihar plato Simon Lalon. In Allah ya yarda, da mun san ma a ce wanda an ba su takardu yanzu lokacin da an ce a ji a yi zabe. Ai ba mu san ma za mu gama zaben lafiya ba. Ara zuwa ce 'yansu jiyo ne wanda ba su da yawa wanda suna da damoyi. ba mu sani ba domin kowa inda aka tashi ni a jiya na ba abin da ba mu gani ba ya yi zafi amma ranar zabe mun zo mu yi zabe lami lafiya so inda za ka magance shi shine dole ne mu yi hakuri da juna kamar inda shugaba ya riga ya faɗa president muhammadu buhari ya ce ku yi hakuri da juna in ba ku yi hakuri da juna ba za a rasa nifa fa lokacin na riga na tafi so muna kokari za a ci gaba da zuba ido kan jam'iyyar apc don fayyace tsarin taron ko ɗaukar wani mataki na daban bisa ga abubuwan da ke gudana a halin yanzu sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya To gaida Sale masu sauraro karfa a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar sadarwa wato boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba a ɗan shakata da wannan.

lokaci ya yi da zan dan zakuɗa gefe guda Nasir Adamu Ifikaya ya shigo da shiri na gaba. Zauren matasa. Masu sauraro barkamu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da kan taɓa abubuwan da ke cewa matasan tuwa a ƙwarya da hanyoyin da za a magance kalubala. da ya hada da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. A sabon shirin zauren matasa na VOA da ya zauna a ofishin muryar Amurka na Abuja, matasa sun cika zauren makil da sanya bakin uwaye biyu Mama Balaraba da Hajiya Asabe mai zani kasuwar Nasarawa. Sai Buhari Yunusa kumurya Samba Jibrin Sambaja da Adamawa, Nura Muktar Kanya, Habibu Isa, Kabiru Idris, Ibrahim SD Kuswa Zaria, Ya'u Yakubu Yobe, Adamu Ibrahim Yanya, Anasani Kafinta, Amadu Giya kuɗaɗe da ya sira Yusuf. inyamurai ne yanayin da muke ciki da su da yanzu ba haka ne ba sabida sun rena mana al'adunmu muna kirarin mu hausawa mu musulmai amma kuma ga irin abin da musulmi ike yi musulmi na kashe dan uwan shi musulmi suna mana alƙara wannan abin takaici abun kunya da manyanmu na arewa da manyan malamanmu in short ma ai akwai babba babban malami wanda ya daure ma wannan 'yan ta'adda marayen da suke yin abin da suka ga dama yana fito kafafen yada labarai yana magana ajiya kamar yadda kika sani su malamai kadai ba za su iya tabbatar da tarbiyya ta kasance ba mu iyaye mu ma muna da rawar da zamu taka musamman ku iyaye mata magana ajiya take magana makwabta shi za mu cewa ya kamata a cire siyasa magana abin da shafi ibo a najeriya nan najeriya musata ta gaba ya damu kowa abin da shafi wasu fulani ya kasance kowa sa hannun shi a ciki a samu a magance wannan matsalolin. To ai eh, wato akwai wani abu guda ɗaya da nake so in sanar da mutane. Wallahi tallahi mu muka rena kanmu rantsuwa da wallahi Allah da idan ka ji mutum krista na gari in ya ce maka gaskiya gaskiya ne amma mu da ƙarya yanzu duk abubuwan da yake faruwa wallahi tallahi ne akan ƙarya billahi lazi la ilaha illa huwa a karya. yanzu ku da kuke wannan maganan kaya sutura ma na hausa fulani yanzu ƙabilun ma sun shiga sawa har da dara ka shiga cikin wannan jallabiya ka je kai abu an ci hausa fulani magana ta zai da gaskiya ka ce mishi wallahi talla eh, yanzu dai abin da muke nema a zauren nan menene mafita to mafitar gaba daya kamar yadda mai magana yakubu yobe ya faɗa ita ce mu mu wayar da kawunan matasa tun da dama aikin mu kenan wayar da kansu din nan akan yadda za su zama a haɗa kai da ƙabilun da suke gudana a yankuna da kuma hanyoyin da za a bi saboda rayuwar da muke yanzu rayuwar ƙarya ce matashi in ya taso ya nemi sana'a yi ya nemi aikin yi in kuma ma bai samu aiki ba kowanne irin abu ya samu ya kasance dai yana samun hanyar da zai wadata kansa da sauran abubuwa da ba zai je damu da shiga hanya mara kyau ba. Amma kin ji abin da 'ya'yanki ko yaranki suka faɗa ban san ko akwai wani jan hankali da zaki eh jan hankali da zan yi shine wato wannan magana fa da babban murya nake faɗi a kullum matasanmu su ji tsoron Allah duk wani babban da zai zo ikira ka ya ce saboda interest ɗinsa ba dan naka da iyalinka ko ƴan uwanka ko garinka ko ƙasanka ba to wallahi gara ka bar shi domin kuɗin nawa ne yanzu fa sun riga sun gane wasu sun gina gidajensu a Dubai kai kana nan kana sakarci an baka kwaya kaje ka kashe dan uwanka ina dalili shi yasa na gaya muku dazu rantsuwa da wallahi tallahi akan ƙarya yanzu har kabilu sun iya dan musulmi ya ce wallahi tallahi za ce da Allah rubu da shi wallahi tallahi shi a baki saboda haka jan hankali da zan yi anan shine mu ji tsoron Allah mu tuna cewa za mu kwanta kabarin mu galibin mutane da suke wannan kashe kashe sun yarda da mutuwa amma ba su yarda da hisabi ba ta yaya za a yi ka kashe mutum dan adam dan uwanka ka ce ka kashe kwaro gari kwaro da shi wannan bai ba ya ke ake yi ba eh ake yi ba wannan da da christian yan musulmi ya rantsu rantsuwa ce wallahi to wallahi ɗayan nan ya ce to ya amince ya yadda da wannan rantsuwan da ya yi amma yanzu aina ga baki ɗaya ni kuma abin da nake son jawo hankali musamman ga wannan malaman namu na najeriya musamman a arewa shi wannan babban malamin nasu wanda yake ya taba faɗan cewa ya san sirrinsu ya taba faɗan cewa ya faɗi iyakacin yawansu ya faɗi iyakacin makaman da suke tattara da shi ya faɗa ya ce in ba zauna an yi sulhu da shi ba da su ba to nan gaba za a yi abin da ya fi haka to ai ya faɗa ko wata bai kai ba shine abin nasu ya hayyaka abin nasu ya tashi ya hayyaka a matsayin shi na malami dan arewa musulmi ya ji tsoron Allah yadda yake samu ba a samu zuwa gurin wayannan mutane yan ta'addan amma shi yana zuwa direct to me zai hana a matsayin shi ya zama shi ne jagora malami ai an ce mm, mm, mm, abin da ne na magada annabawa me zai hana ya musu wa'azi ya sa musu tsoron Allah a zukatansu su tuba su daina Hajji Asubiya ina jin yana yin wa'azi. Don kwanan nan ma na ga har ina zuwa. Na ga har eh, magani ma ana dan bayarwa akwai Farfesa Usman Yusuf wanda bayan an yi wa'azi a dawo ga Allah sannan kuma sai a bada magunguna. da kamar ka ga wani abu ne a Ni dai yanzu abun da yanzu matsaloli dai su riga sun faru. Ko ni cuta kowace cuta tana da maganinta ta wani hanyoyi ne za a bi a magance matsalolin tsaro ba arewa kadai ba arewa muna fama da boko haram iswa da kwa banditry a kudanci kuma muna fama da yan aware suna kokari su balle daga kasar najeriya zuwa biyafara bangaren kudu maso gabar kenan bangaren kudu maso yamma kuma akwai wanda suke kokarin ballewa su koma ododuwa republic sannan kuma mun kowa sasuwar kuma akwai masu fasa bututun mai akwai yan cultist kuma a kudanci kan baki daya har ma da arewa ma akwai yan kungiyoyin asiri wanda ake kira cultism to ta wani hanya za a bi a magance wannan matsaloli farko kenan abun da za a dura to hanya na farko shine me ya kamata a zanna a yi tunan na farko shine genuine reconciliation a zanna a tattauna a wannan reconciliation din ya kasance akwai eh, sulhu kenan sannan ina zuwa mana ina zuwa mana bari in kammala ma ina ta magana ne sulhu bai kamata ba sulhu sau nawa ana yin sulhu da yan ta'adda a wannan magana cewa me ya faru abin da ya faru maganar sulhu babu abin da zai do ya kamata malaman addini su shigo cikin wannan al'amarin su yi magana su zo su tsawatar sannan su ma iyaye su zo su magana su sa wajen ah, ah, ah. sannan mu ma matasan da mu ne muke shiga harkar ta'addancin nan a ce mu ma wannan wa'azuzzuka da suke mana a ce mu ma muna amfani da wannan abubuwan domin kawo ƙarshen wannan abu. Wannan abun ya shafe mu gaba daya magana ya shafe mu gaba daya ba wane da wane da wane ne magana ta. Ba shi dama bari ka da da ya ka kammala hankali idan ana in aka hargiza Habibu wajen zamu da wajen kai. har gizo ba za a fahimci abubuwan da ake faɗa ba to abun da yake magana shi na farko shine sulhu a sulhun din kai kasance akwai shugabanni al'umma abun da ya shafi jam'iyyu siyasa gabaki da za a gayyace su da shugabannin addinai gabaki daya su kasance suna nan da sarakunan gargajiya ina zuwa ina zuwa ina zuwa da sarakunan gargajiya da shugabanni na kungiyoyi ina zuwa ina zuwa da shugabanni na kungiyoyi da kungiyoyi da kuma ƙungiyoyi na yan kasuwa da sauransu ga baki daya za a haɗu a zanna a tattauna a duba ina ne muka yi ba daidai ba wani hanya za a bi a magance wannan matsalolin da yake gabanmu sannan bayan aka zanna aka tattauna kowace jiha a duba matsalolin da yake ciki a zanna a yi magana ne na sulhu ban wannan aka zanna a fahimci ina ne aka yi ba daidai ba ina ne. Matasa ku sake dakatawa a nan. In Allah ya kaimu mako mai zuwa za mu ɗaura daga inda muka tsaya. A madadin muryar Amurka. Ni na Sura da Ma'il Hikaya da ni shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. A gaishe ka Nasiru, yanzu kuma ga baban gidan dibirin da sharhin jaridun Najeriya. fara sharhin jaridun ne da jaridar da bangar daya daga cikin manyan labaran jaridar bangar na cewa alkalin alkalin kotunan najeriya justice ibrahim muhammad ya yi kira ga kasar amurka da taimakawa kotunan kasar wajen horar da alkalai ta yadda za su samu sukunin yanke hukunci akan laifuka da ke da nasaba da zamba cikin aminci ta amfani da hanyoyin sadarwar zamani wato intanet alkalin alkalin na najeriya ya yi wannan kiran ne a lokacin da jakadiyar ƙasar amurka a najeriya miss berry bat leonard ta kai mishi ziyarar ban girma jakadiyar amurka a najeriya miss leonard ta tabbatar wa alkalin alkalin na najeriya cewa akwai wani shiri da ƙasar amurka ke yi na horas da alkalai da sauran ma'aikatan bangaren shari'a a najeriya yadda za su yanke hukunce-hukunce da ke da nasaba da laifukan zamba cikin aminci ta amfani da kafofin sadarwar zamani ko intanet sai kuma jaridar da punch daya daga cikin manyan labaran ta cewa wasu kungiyoyin fafutukar kare haƙƙin bil'adama da kuma demokradiyya a najeriya su 26 sun aike wa shugaban najeriya muhammadu buhari wasika inda suke buƙatar da ya rattaba hannu akan sabon dokan zaɓe da majalisar tarayya ta yi kwaskwarima a kai kuma ta sake aika masa domin ya rattaba hannu kungiyoyin da yana buƙatar shugaban ƙasa muhammadu buhari ya rattaba hannu akan wannan sabon doka in ba haka ba a ranar talatin nan za su fara wani zanga-zanga na lumana kungiyoyin da sun hada da kungiyoyin 'yan jarida da kungiyoyin mata da na fafutukar kare hakkin bil'adama da kuma tabbatar da doka da oda a ƙasa sai kuma jaridar leadership ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar leadership na cewa wani harin sojojin sama a najeriya ya kashe wani kwamandan iswa mai suna amir buba dan fulani da kuma wasu 'ya'yan kungiyar wanda aka kai a yankin sambisa da ke arewa maso gabashin najeriya jaridar leadership ta ruwaito majiyoyin soji A a cewa harin wanda dakarun sojin najeriya suka kai ya yi nasarar halaka wannan jagoran kungiyar ta iswa wanda kuma ake amfani da shi wajen yan kira ga makiyaya su shiga kungiyar ta iswa sai kuma jaridar blueprint daya daga cikin manyan labaran tana cewa mutane fiye da dubu biyu da talatin da takwas ne suka rasa rayukansu tun daga shekarar alif dari tara sittin da tara kawo yanzu a sakamakon hatsarin da ke da nasaba da jiragen sama a najeriya daga cikin cikinsu 1,996 suna cikin jiragen ne da suka yi hatsari a yanda 42 kuma suna ƙasa ne a lokacin da suka rasa rayukan nasu. Ita kuwa jaridar Daily Post na cewa yanzu haka hukumar da ke yaƙi da safar mugan kwayoyi a Najeriya ta kama makudan kudaden dalar Amurka har miliyan hudu da dugo bakwai na jabu a birnin tarayyar Najeriya Abuja. Babban Yajibirin Amurka daga Lagos. A gaishe ka da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amman a takaice. cewa a jiya lahadi rasha ta faɗaɗa atisayen sojojinta a belarus tare da iyakar arewacin ukraine kwanaki biyu bayan ci gaba da musayar wuta babu kakkautawa a gabashin ukraine tsakanin 'yan aware masu ra'ayin rasha da dakarun ukraine Sarauniyar Ingila Elizabeth mai shekaru 95 a duniya ta kamu da cutar COVID-19 kuma da wasu 'yan alamun cutar a jikinta. Amma kuma ana sa ran za ta ci gaba da ayyuka masu sauƙi cikin makon nan a cewar fadar Buckingham a jiya Lahadi. To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma canza la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wadda ta taya ni gabatarwa sai kuma Salaman Abo da ya haɗa da kuma injiniyan mu na yanzu Carl Stalin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai an jima. Wasalam.